ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع لكل معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا rashada. Yan uwa, Musulmi. مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan wuni na litinin wanda shine uku ga watan ramadan hijiran manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da uku ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta hamsin ta qaf wanda gashi yau mun tashi aya ta 24 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ƙala ƙarinuhu.' abokin haɗinsa ya ce haza ma ladayya wannan shi ne abin da yake tare da ni a cidun gayan nan a halarce alƙiya fi jahannam ku wurga a cikin wutar jahannama kulla kafarin anis, dukkan wanda ya zama mai yawan kafirci mai tsaurin kai Manna lil khair mai yawan hana alkhairi mu'tadin mai shishigi mai tsallake iyakoki murib mai shakku mai saka shakku alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhar wanda ya sanya wani abin bauta daban tare da Allah fa alqiyahu fil azabi shadid ku jefa shi a cikin azaba mai tsanani a azan Allahu wa ajarana dan farkon aya da muka karanta ko ayoyi da suka gabata Allah yana cewa idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id yayin da mala'iku biyu wanda suke karɓar sako daga ɗan adam ma'ana suke rubuta ayyukansa ya zamo sun karɓi dukkan abin da yake gangarwa da gare shi ma'ana sun rubuta mata wannan mala'iku guda biyu su ne aka wakilta tare da ɗan adam ka sani ya kai ɗan uwa kana tare da su ni ma ina tare da su kowanne mai yana tare da su kamar yadda bayani ya riga ya gabata to Allah sai yake cewa wa qala qarinuhu abokin hadin sa ma'ana wancan mala'ika da aka hada shi da ɗan adam to yanzu ga alkiyama ta yi an mutu kuma an tashi an hallara gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. To tun da an ba su ayyuka a duniya yanzu za su isar da wannan saƙo duk da Allah ya fi su sani su yi bayanin aikin da aka ɗora musu sun kammala. To shi ne shi wancan abokin haɗin zai ce ha za ma Wannan shi ne abin da yake tare da ni ma'ana iya abin da na bibiya na rubuta. na maganganunsa da ayyukansa da dukkan faɗi tashinsa a tidun kuma ga yanan a halarta a cikin diwaninsa a cikin rekod duk abin da ya kamata na rubuta na rubuta wasu malaman tafsiri suka ce wannan maɗin bi ma'ana man domin wani lokaci ma takan zo da ma'ana man wa nafsin wa ma sawaha wasu suka ce ana nufin wa man sawaha duk da wasu malaman tausiri sun ce ma ce masariya kenan wa nafsin wa taswiyatuha Allah yana rantsuwa da rai da kuma yadda aka daidaita shi almuhim al al-bagawi a cikin tafsirin sai an bata ta ita wannan ma za ta iya zamowa ma'ana man kenan haza man ladayya wannan shine mutumin da yake tare da ni wanda muka rayu tare da shi a duniya aka dora min nauyin rubuta maganganunsa da ayyukansa A ga gashi nan a halarta na zo da shi saboda haka kenan zai zama ma'ana biyu ga aiki ga mai aiki an zo da aikinsa a hallare a rubuce sannan kuma mai aiki shi ma gashi nan bahaushe ya ce ga wuri ga waina saboda haka ba wani maganan ta baban ina mai aiki ko ina aikin sa duk an tarkato ga sunan an riga an kawo su to lokacin da yayi wannan bayani Allah subhanahu Ta'ala, sai ce alqiya fi jahannama ku jefa ku biyu a cikin wutar jahannama azanallahu ajarana wannan idan muka duba alƙiya tasniya ce to amma kuma abin da ya gabata ifradi ne dan ace wa qala qarinuhu ba ce wa qala qarinahu ba qarinuhu aka ce to kuma ya aka ce alqiya fa nan malaman tafsiri sun yi takhriji mai tarin yawa a ciki daga cikin abin da suka ambata suka ce a nan duk lokacin da na kira ta kasance muzafa to tana ɗaukan sama da abu ɗaya misali Allah ce wa in ta uddu ni'matallahi idan za ku lissafe ni'imar Allah kaga ni'imomi ake nufi ni'ma mufradi ne Allah shi kuma muzafin ilahi lafzul jalala to kenan ashe ni'imomin Allah ake nufi don Allah ce wa asbagha alaikum ni'amahu kaga ya shimfida muku ni'imomin sa ba ni'ima ɗaya ba to kenan nan da aka ce qarin kaga muzaf hu mudafin ilaihi to tunda mudafin ilaihi ya zama ma'arifa kenan muzafin zai iya zama wa aksar min wahidin sama da daya kenan da aka ce wa qala qarinuhu kenan waɗanda suke tare da shi ma'ana ta ɗaya kenan ma'ana ta biyu wasu malamai suka ce a'a a nan aikin ne so biyu akwai alfa'il akwai alfi'il to alfi'il ɗin ne guda biyu kuma usulubi ne na harshen larabawa kenan ma'anarsa alki alki alki alki to sai zama alkiya kenan ta saniyan ba ta fa'ili ba ce ba ta fi'ili ce ina fata an gane ma'ana ta uku suka ce to kuma ya hatamin ya zamo cewa ai mala'iku biyu ne to an sani adatan mutum biyu ko sama da haka dai zai yi wakilta su a wajen ba da labari yanzu a ce an ɗora muku aiki ko biyu ko uku kun je kun yi to idan kun zo sai ɗaya bayani ya ce to mai gida aikin nan gashi nan mun kawo misali ya sa a ce to ku tafi mun gode ba a ce ka tafi ba domin shi da wasu ne to kenan da aka ce kala qarinuhu ma'ana ɗayan abokin haɗin nasa sai ya wakilci ɗayan ya yi bayani to da ya kammala bayani sai aka fito alƙiya ko biyu kai wannan aikin ma'ana ta hudu wasu malamai suka ce a'a ai su larabawa wani lokaci suna ambatan abu ɗaya da lafazi na tasniya idan suna son mubalaga a wajen umarni suna cewa hajjaji bin yusuf a sakafi kun san shi wato mutum ne wanda yake mubir mai zubar da jini dan da za a ɗauke kan ce ya harasi riba kulahu kaga ce ya hara harasi muradi jini. to sai ne ba bai ce ba. to kaga anan amfani kasar ya a mutum ɗaya yake nufi yanzu riba kahu. wannan ita magana da aloni wanda ya yi saka mata muhim wannan alkiya wato nuna taukir ce al alhafifa akwai nuna taukir astakila la yusjananna kaga wannan nuna taukir ce sakila wala yakunan nuna taukir alhafifa to sai suka ce da aka ce alƙiya wannan nur taukid ce alkhafifa la nasfa an bin nasiya kaga shi ma wannan nur taukid alkhafifa to shikenan sai aka sauƙaƙa ta aka mai da ita alif tare da ibn kathir shi na ta a shi wannan wajahin la yastaqim domin nuna taukid alhafifa ba a mayar da wannan nunin alif sai idan an tsaya ma'ana kaman wala yakuna min as-sagir sai ce wala yakuna in za a tsaya da nasfa'a idan an tsaya amma shi jamaluddin al-qasimi a cikin masu da tawil sai ce a'a zai hu ita dai nunu tawkid ce al-khafifa fa umilat mu'amalat al sai aka yi mata mu'amala irin ta tsayawa duk da halin wucewa ne to al-muhim dai ya tamil abubuwan da muka faɗa ko dai ɗayan na farkon ko na biyun ko na uku kuma na biyar Allah dai yayi umarni ce alqiya fi jahannam wato bayan Allah abin da ke so in ce anan tafsirin alqur'ani magabata suna kafa kafa da shi tarjama daban tafsiri daban tarjama kawai ka fassara gundarin aya yadda take to shi kuma tafsiri kana so ka ce ga muradin Allah akan aya kaza to wannan ba karamin aiki ba ne to shi yasa magabata sai su ce to ko dai kaza ko kaza ko kaza ko kaza saboda kada ka yanke abin da ba lallai shi Allah yake nufi ba shi yasa duk in ka gama gaba ɗaya kuma ka ce wallahu ta'ala a'la wa a'lam Allah dai shi ya san abin da yake nufi da wa'annan bayanai Allah ya datar da mu to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa alqiya fi jahannam ku jefa a cikin wutar jahannama kulla kafarin duk wani wanda yake mai yawan kafirci mai yawan butulce ma Allah subhanahu wata'ala al kafar ala wazni fa'al duk abin da yazo siga ta fa'al ko fa'ul ko fa'il to irin waɗannan duk suna nuna mubalaga suna da yawa sigogi ne kusan biyar ko sama da haka kowane yana nuna kaiwa ƙarshe a wajen wannan sifa da ake faɗa misali malik midin, kaga malik ala fa'il to siga ce ta mubalaga a wajen fara mulki na Allah subhanahu ta'ala to nan sai aka ce kulla kafarin dukkan wanda yake mai yawan kafirci to kenan wanda kafircinsa kaɗan ne amma dai yana yi bai shigo cikin wannan ba sai wasu malamai suka ce a'a nan kafar ba lallai ma ya zama tsiga ta mubalaga ba domin a larabci akwai abin da yake zowa tsiga ta fa'al amma ban balaga ake nufi ba za ka ce rajulun haddadun rajulun najjarun kaga najjar haddad fa'al ma'aunin guda ɗaya ne kuma kawai kana nufin makeri masassaƙi ba wai mai yawan kira Bai yawan sassaƙa ba kenan nan kafar kawai ana nufin kafir a bisa wannan ma'anar ta biyu kenan ku wurwura ku jefa wato wannan maganan kada wani fito a kafirci sai an yi da yawa idan aka yi dan kware kware ba matsala to akwai matsala duk kafirci matsala gare shi Allah kiyaye to saboda ka Allah sai ta kullu kafarin wato ku duba za a lissafo sifofi guda shida ko dai ya zama shi wanda aka yi wannan umarnin a jefa shi wuta duk wannan sifofin sun tattaru a kansa ko kuma wasu sun gaskata a kansa ko da bai yi gaba ke ɗaya ba na farko aka ce kulla kafarin duk wanda yake kafiri anidin mai taurin kai mai tsaurin kai wanda baya karɓar gaskiya al'inad shine ne mutum yana ganin kaza ya yadda haka yake amma saboda isa ya ce shi bai karɓa ba ya sa ƙafa ya shure ya san kaza kaza ne amma shi matsayinsa ya wuce ya karɓi wannan gaskiyar wannan gaskiyar ta gama garin mutane dibarin tasu ba Allah kiyaye to wannan shine ne abu na biyu kenan manna'in lil mai yawan hana alkhairi nan malaman tafsiri sun ce ka ba wannan kalman wato faɗi mai yawa suka ce duk abin da ya amsa sunan alheri to duk wanda yake hana wannan abin ya shigo a cikin wannan suka ce alherin nan kala biyu ne ko dai alheri da ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wata'ala umarni da Allah ya ce a yi sallah a yi azumi a yi zakka a sada zumunci a yi ɗa'a a yi a yi a yi to duk abin da ya shafi umarni daga Allah sunan wannan abun alkhairi to ka hana kanka aikata wannan abun ko ka hana waninka to wannan khadarun alaik hatsari ne akan mutum kuma abin da ya fi muni ka hana kanka kuma ka hana wani domin akwai wanda zai hana wani kuma shi ba zai yi ba ya hana kansa kuma ya hana wani ya yi. wa hum yanhauna anhu wa yanauna an duk da cewa annan suna nufin yanhauna Allah subhanahu wataala na nufin yanhauna anhu suna hana a cutar da manzo alaihi salam wa yanauna an kuma suna nisan da sa ba za karban ainihin kaga su sun kafirta kuma sun toshe hanyar Allah kenan ilahum a nan sai malamai suka fi hana alkhairi ko dai ya zama ka Allah duk wanda na kira mutane zuwa ga hanyar Allah su duk mutumin da zai hana musulunci ya ci gaba ya daƙile shi sunan sammanna'ul lil khair duk mutumin da zai hana wata shari'a ta Allah ta gudana ya daƙile dokar Allah ya daƙile shari'ar Allah sunansa manna'ul lil khair domin babu alkhairin da ya kai umarnin Allah subhanahu wata'ala ko kuma mutumin da zai hana alkhairi ya isa zuwa ga bayin Allah yanzu akwai wanda shi bai yadda ya taimaka ba kuma in ka ba shi shawara za ka taimaka nan ma sai ya hana ka ya fage maka gwiwa ya ran da kai in kai nufin za ka yi ya ce to ka sani ma in ka bada ma abin ba zai kai inda ake nufi ba to ina ruwanka kyakkyawan niyyar ɗan adam tana sa Allah ya ba shi ladarsa cif cif ko da muradinsa bai cika ba Aikun kun sha jin kissar wani mutum a cikin banu Isra'il wannan manzo alaihi salam yake bayarwa wanda ya nufi da zai ba da kato amma saboda ikhlasi ko kuma ka ce sadaka ko da ga magarin sadaka ce to sai ya ɓoye a cikin dare sai ya ga wani bawan Allah kawai sai ya miƙa masa ya tafi sai ya zamo kashi ashe wannan mutum da aka ba wannan sadaka wannan kuɗi mai kuɗi ne irin wanda yana da kuɗi amma ko a bikinsa ba za a gani ba to shi kenan sai ya zai faɗa ce wallahi wani ya dunkula masa wasu kuɗi a daren jiya sai mutane suka dunga surutu o oh, ga yanzu kuma ƙara mai ƙarfi ƙarfi ake sadaka ma yanzu masu kuɗi ake ba Allah kiyaye suka dunga yawo suna faɗa sai a kunnensa shi kenan sai ce alhamdulillahi Allah gani na gode ma Allah da ya zama mawadaci na ba ma'ana duk da ba shi niyya ta ba ya sake kudurtar niyya wani daren ya je ba wani ashe ɓarawo ne nan ma barawo ya zo yana ta kai ai wallahi ya ci karo da wani mai alheri ya ba shi kuɗi je da dare aka zo ta o oh, yanzu kuma kaga wai barayi ake taimaka bawa abu ya lalace ya ce alhamdulillahi ala sare gobe ma to sai ya duba wata mace sai ba ta a shekaru wace ta zo tana cewa kai ai ta ga wani mutumin kirki wallahi wasu kuɗi ya dunkulo ya ba ta mutane suka dinga yaɗa o oh, ka zai yanzu kuma wai karuwai ake taimaka Allah shirya Allah kiyaye nan ma magana ta je kullunsa to Allah subhanahu wataala sai ya sanar da shi wala Allah ta hanyar annabin lokacinsa cewa wannan sadakar taka duk Allah ya karba duk gabaki da Allah ya karba domin wala Allah shi wancan mai kuɗin matsalo ne marowaci ne baya alheri amma yanzu da ya karba zai san daɗin alheri yanzu a shi haka mutane suke bi idan an ba su to ni ma bari in gyara hali na, in dinga bayarwa ka san wani ba zai san daɗin alheri ba sai idan an yi masa aka ce kuma wani Allah shi wancan ɓarawan dama babu ce take sawa yana satar wani Allah daga wannan kuɗin zai samu jari ya daina ainihin wannan satar wani Allah ita waccan karuwar babu ce ta sa ta karuwanci in ta samu wannan za ta iya sana'a kuma ta kame abinda dai nake so in ce zai iya yiwuwa mutum ya yi alkhairi bai kai inda ya yi nufi kuma Allah ya ba shi kakkiyar ladarsa to kada wani ya sage ma gwiwa ana ginin masallaci ka ce za ka ba da taimako wani ce kafa ka ba da kuɗin nan a shakwana da su ba ruwanka inda ka yi niyyar ka bayar Allah zai baka cikakkiyar ladanka ka zo ka tanadi abinci ka ba wani ka ce a je a raba wa bayin Allah ka wani ce to kafa ya je ya nasa da su a ruwanka wala Allah shi ma mabukacin ne idan ya ci kai ma baka faɗi ba to Allah ya ce manna illil khair kun ga ba amma ce mani umma sai aka ce manna ma'ana duk inda alheri yake to so yake toshe shi kuma an jarrabi wasu irin wannan halayyar wallahi wani inda za ka ba shi shawara zaka yi abu to sai yayi yi abin da zai sama shakku ko dai ya ga wani mutum ya nufin ya bashi ce kai ka duba rigar da take wuyarsa ba ta fi taka to yanzu idan ka bashi me kake so yayi ai yanzu shi ya kamata ma ya baka wala Allah bai san rigar bula ce bula ta kila shi ba sadaka aka bashi ya wanke ya sako amma cikin sai yana nan yana kuka irin wannan da yawa yana faruwa to abin da ke so ya duk lokacin da kai nufin alkhairi kawai kan ma ka tsaya kana tunani domin in ka ce za ka yi alheri a yanzu ka ce in Allah ya kai mu gobe da safe zan yi alherin dubu goma to in ba ka yi da gaske ba da wahala kai na dubu biyar domin shaidan zai dinga zuwa na tato tuno kaza fa tuno kaza tuno kaza sai ya tuno maka abubuwa da yawa na kuɗi ƙarshe sai ka ce ka fasa to kana niyyar kawai ka zartar ka turmuje shaidan a ƙasa Allah ya dace da mu to Allah sai ce manna'il lil khairi sai ce mu'tadin azzalumi mai tsallake iyakokin Allah itida'i shine tsallake duk wata iyaka ta Allah duk wani abin da Allah ya ja layi yace kada a tsallaka to duk wanda zai tsallaka wannan ko na shari'ar Allah ko na bayin Allah ma'ana haƙƙi ne na Allah ko na bayin Allah to duk wanda zai tsallake wannan ya zama mu'tad mutum wanda yake ainihin dan ta'adda mutum mai tsallake iyakokin Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa manna'il khairi mu'tadin murib murib anan yana ɗauka ma'ana biyu shi kansa mai shakku ne duk abin da za a faɗa masa na umarnin Allah sai ya yi shakku duk abin da za a ce masa Allah ya hana kaza ta inda inda in kace masa wa Allah fa kace masa ya hala sai to yanzu kaulan wahidan ne ma'ana yanzu ba wani dan sabani na malamai ka ce masa kaza haramun ne to yanzu babu wani radihi da marjuhi a ciki haba bawon Allah ko a ce manzo alaihi salam ya hana yake to hadisin tabbas ya inganta in kace ya inganta kuma duk malamai sun haɗu a kai in ka taimaka masa wani malami ɗaya ya saba da sisi to muna tare da wancan Ka kaga kenan san zuciyarsa zai bi ba abin da manzon Allah ya ce ba to shi muribun ne duk abin da za a yi sai ya yi shakku wallahi akwai wanda in ka zo masa da wani bayani in dai ba wanda yake so bane dama in wanda yake so ne fa in mahi zai karba ɗaya ɗari bisa ɗari tunda dama ransa yana son abu amma in dai abin da ka ce a bari ne shi kuma ya saba da abun ana yayin abun tinyewa ne burgewa ne kuma sai ka ya bari to wannan fa zai ta kewaye kewaye ce to ai inda dai ka ce kaza wai yin sa sunna ne to sunnonin ai da yawa akar maka Allahu ai muna yin wasu kuma wannan din ba da hankali ne lallaba mu na mu to shi kuma malaika mutuwa ba zai lallaba ka ba in kwanaka ya kare kawai wala sai fige ka sai a gaba mu kai Allah ka samu dace to sannan kuma muribul ghairi mai sanya ma wani sa shakku da ya ganka kana wani abu wani yana kana kaza baka saba ba a ah, ai na ji wa'azi kai yanzu daga jin wa'azi kai ka ba kowa imani karshe ma fa malamin fa tukul da baka yi ko kuma kila ma abin da ya faɗa ma san ran tsare. habawa ne kaza kaza kaza sai ka je an so ma sa ma shakku to wannan hatsari ne a rayuwa ta addinin musulunci in baka karfafi musulmi akan daidai ba to kada ka raunana shi in kai wannan kasance shi shi mumini inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na Faɗin mumini da aqidarsa da lafazinsa da jahinsa. idan aka kiraye shi zuwa ga Allah da manzo don su hukunci a kansa kada ka ɗauka hukuncin kotu hukuncin Allah yi kaza hukuncin Allah ne bari kaza hukuncin Allah ne to faɗin mumini inda dai ka amsa sunan kai mumini ne da an ce ma Allah ya ce kaza manzo alaihi salam ya ce kaza sami'na wa afala mun ji kuma mun bi mun yadda wannan shine al'adan mumini wanda yake ainihin na kwarai na taba kaito mana kistan ibn mas'ud Allah kara masa yadda shigowa zai yi masallaci ko dai kafarsa daya ciki ɗaya waje ko kuma wurin da bai kamata ya zauna ba sai ji manzo Ali salam na cewa a zauna a zauna sai zauna nan take aka ce masa ya abu abdurrahman limma jalasta huna. me yasa ka zauna anan sai ce yanzu fa ji manzo alaihi salam yana cewa a zauna a zauna in na ce sai na yi gaba na saba masa in na ce sai na koma baya na saba masa ta wannan shi ne ya ba sahabbai matsayi shi ya sa ya zamo in dai ba annabi ba ne mutum to ba zai taba kaiwa da su ba ba su taba ta ba ba akan faɗin Allah ba ba su taba shakku akan abin da manzon Allah alaihi salam ce aikata ko ainihin amari ba Allah ya dafin da to sai Allah ya ce bi da alama Allah ilahan akhar sifa ta nawa kenan sifa ta shida wanda ya sanya wani abin bauta daban tare da Allah yanzu ana faɗin wannan magana cewa wanda ya sa wani abin bauta daban tare da Allah kowanne mu hango masu bautar gumaka masu bautar rana masu bautar wata masu bautar mala'iku masu bautar duwatsu masu bautar masu bautar alhali kashi baka sani ba sai ka zamo kai ma kana bautar wani Allah kamar yaya kamar yadda hadisai suka nuna da Al-Qur'ani. manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi wanda wasu ku sun haddace shi manzo Allah yana cewa ta isa abudud dinar ta isa abudud dirham ta isa abudul khamisa ta isa abudul khamila har zuwa ƙarshen hadisi manzon Allah ya ce bawan dinari ya shiga uku ya lalace bawan dirhami ya shiga uku ya lalace bawan tufafi ya shiga uku ya lalace bawan shimfiɗu ya shiga uku ya lalace to ya mutum zai zama bawan dinari ya zai zama bawan dirhami ya zai zama bawan tufafi ya zai zama bawan shimfiɗu mutum zai zama bawan dinari kafin ma na faɗa ƙa'ida ce guda ɗaya dukkan abin da ya sauke ka daga ɗa'ar Allah subhanahu wata'ala to wannan abin ka bauta masa ko ka sani ko baka sani ba ko ka yadda ko baka yadda ba domin ɗa'a ga Allah bauta ce gare shi to sai wani abu ya sauke ka daga wannan sai kai ma wannan abin da'a to sunan ka ka bauta ta ma wannan ma'ana a mamadin ka bi Allah sai ka bi wannan abu to za mu iya gane wannan a rayuwarmu ta yau da kullum yanzu da aka ce ta isa abdul dinar bawan kuɗi domin dinar kuɗi ne a wancan lokaci yanzu kawai ka ce bawon kuɗi ya shiga uku ya lalace ya za mu gane bawon kuɗi mutumin da duk abin da zai fi karo da neman kuɗinsa ko umarnin Allah ne ko umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ne to zai yi fatali da wannan umarnin akan kuɗinsa. da zai zamo an samu cin karo da kuɗin da zai samu da wata doka ta Allah ko ta manzo alaihi salam to wannan doka ta Allah ko ta manzo ta kwanta dama babu ita babu dalilinta misalan mutane irin wannan suna da yawa kaga ya zamo abdul dinar domin a kansa ya ƙulla alwala walbara soyayya ko gaba akan wannan kuɗin ya ƙulla. kasuwancinsa yana gaba da addininsa A kan kasuwancinsa kada ka yi masa maganar addini siyasarsa tana gaba da addininsa a kan siyasarsa kada ka masa maganar addini addini daban siyasarsa daban saboda ka in ana maganar siyasa kada kawo maganar addini kai dan ƙauye ne shi yasa kake wannan shi ko wayayye ne bai san qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallolina da yanke yanke na ko dukkan ibadodi na ma da kuma ainihin rayuwata da mutuwata dunnin Allah ne gaba ke daya to kaga kenan yanzu abudud dinar za ka same su fal a cikin musulmi in zai samu kuɗi to kada ka yi masa magana akwai haram ko halak a kawai ka ban mu musakata muwala kada ka hana ruwa gudu to teku te gudu ba wanda ya hada ta gudu amma dai ka sani akwai ranar ƙin ɗauki manoma ko ka san yanzu akwai manomin da idan aka fara noma ko aka soma aikin kaka kada ka yi masa magana sallah a kan lokaci yanzu gina akwai manomin da idan ya je ya duka noma to wallahi wani sai rana ta faɗi ko ta kusa faɗuwa in ka ga ya tashi abinci zai ci ko bawali zai yi ko wani abin da ya kama dole su sallolin nan in an yi sa'a zai yi to sai ya rabce su kan wajen karfe shida ko shida da wani abu yanzu wannan ya zamo abdul bustani ko kuma abdullahi ya zamo abdul bustan abdul har bawan noma ne <coughs> bawan gona ne ko da ko bai yadda ba domin Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah a wajen mu'minai wata farilla ce mai iyakantattun lokuta duk abin da kake lokacin sallah yayi ajiye ka je kai sallah to sai kaga cewa kai yanzu wannan sallar da Allah ya ce ayi akan lokaci lokacin ka ya fi karfin ayi sallah ga noma ka je ka ɗauki masu sana'o'i daban-daban ba sai na ambata ba to kaga wannan ko sun yadda ko ba su yadda ba bayi ne na me na wannan sana'ar an ambaci abdul khamisa bawan tufafi ƙira sana'a tufafi yake yi ko kuma a shi nasa tufafin na jikinsa yanzu akwai wanda tufafinsa in lokacin sallah ya yi wannan wandan dai mai karin guga to ba za a bata wannan karin gugan a wajen sujuda ba yadda karin gugan nan ya tsaya a ce a kai gwiwa ƙasa to sai dai aje wancan wandan a samu wani ɗan jigari-jigari in so abota ba Allah da shi to yanzu wandan da ya fi ƙarfin a yi ma'alla sujuda da shi ina amfanin wannan wandan ko kuma a'a irin waɗannan tufafin sai dai unguwa kadai za a je da su amma dai abota ta ma Allah matsayin wannan tufafin ya wuce ka in ka gansu a jikinsa to sai dai unguwa sai dai a yi burga in sallah ce sai a aje su sai a nemo wanda suke kuma da baya ina amfani irin waɗannan tufafin wani sai ka samu cewa akwai shimfiɗarsa wadda ita wannan kuma ta fi ƙarfin a sallah a kai wata shimfiɗa ce ta wata alfarma ta musamman ta kwalliya amma dai sallah ya ce zai ka nemi buzu shi ne dace da sallah ko ka nemi tabarma to ina amfanin shimfiɗin tafi ƙarfin abota mu Allah subhanahu wa ta'ala akai yanzu daga cikin matasanmu akwai wanda za ka samu akwai ɗan lifan ɗinsa ida irin mai cajin nan yana jin da shi ɗan zamani to zai zo tun wajen karfe sha biyu ya fara wankin wannan babur ɗin a kira sallah ta karfe ɗaya ba zai yanke ba a wanke babur ɗin kai wani ba har da ko da ake shafa masa ko wani buli wani farin abu ka ana shafa babur ɗin wallahi duk kiran sallar da za a yi dai ba zai daina wannan kwalle babur ɗin ba sai ya gama in akwai masallacin da ya rage a je jam'i a je in ba masallacin da ya rage to wannan jam'in da aka kura da shi to wallahi ka zama bawan babur tunda ya hana ka bautar Allah wani haka aka jarrabe shi motar a kullum ta duniya sai ya wanke ta kaga ya sanya gajeren wando da t ya zo ya wanke sun ya kakkaɓe kullum ta duniya kuma wallahi wani sai lokacin sallah ai jam'in nan duk a gama gaba ke dina nan gindin mota ya kakkaɓe tun ya gyara can da wuya ga waɗan wani wuri an ɗan ƙwarzani motar nan kamar jikin aka karɗa ita Allah ya ita to kaga wannan ka zama abin sayara. to duk aje abubuwa na yau da kullum kai kanka za ka zamo akwai abun bautarka tare da kai afara aita manittaka za ila hawa Allah ce ba ni labari wanda ya riki san zuciyarsa shine abin bautarsa to wannan wallahi an rifta da yawa a ciki Allah ya ce a yi kaza sai dai kai kuma zuciyarka ba ta san wannan abu to yanzu bari mu gani Allah da ya ce a yi shi za ka bi ko zuciya da take ba ta so ita za ka bi wallahi da ka bi abin da zuciyarka take so ka bauta mata ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yadda ko maka yadda ina tuna wata shugabar makaranta da aka yi daga cikin kasashen larabawa fitinan ne mara mutunci ta haramta ma 'yan mata saka hijabi cewa kawai wata yarinya da ta sake zo mata makaranta da hijabi to sai ya zamo akwai wata yarinya ta abida na. bayan ai ta yi wato hargagin ta yi kurarin ta yi faɗa cewa duk wadda ta sake zuwa da hijabi to sai ta girbi abin da ta yi wai shekari kawai sai gasa da ta aka ji aka faɗa wa principal ga wanda ta zo da hijabi ta ce to shi kenan wato kenan an ci ta haddi iradatin wato ke yanzu kina barazana ga manufata abinda na hana ce zaki to sai ta ga tana hawaye ta ga tana kuka ta ɗauka barazanar ta ce sun ce ko kan me kike ai zaki da ajiyar sai wallahi ni ba wai barazanar ki ko magana kirke kuka ba a'a na. Allah ya ce a hijabi kin ce kar yi to wa zaɓi shi zaɓi ko ke zaɓi ta yi kirku ka ga dai sai karfin halitta sai a bi ta kara bi Allah to ta san kwanan zan ko me zai iya faruwa to kaga anan ta mata wa'azi cewa yanzu ke zan ko shi zan to wannan ashe yana nuna ana bautata masan zuciya ba a sani ba misalai irin wannan bawon Allah suna da yawa a rayuwa a ce manzo alaihi salam yayi umarni da kaza sai kaga cewa kai wannan kaza din bai yi maka ba wannan kaza din ba a yayinsa ko mutane za su tsangume ka yanzu fada na yi kaza an gwama ta za a yi wani fawai yanzu ya ma je sallar jam'i kullum kullum ya zama ya je da wuri wai wannan abin tsangwama ne a gun wasu wanda ke kan gararru da an gajiyar ka kada wai hamma an yi masa suna shi ne kada mutu. saboda kullum shi yake fara zuwa masallaci kullum yana sahun gaba wai wannan abin suka ne to yanzu wanda zai soki wannan ina alamar kirki a wajensa ina alamar nagarta a wajensa kuma ya ƴaƴansu za su iya kasancewa a rayuwa to kenan da aka ce zai da ma Allah ilahan akar kada ka ɗauki wannan wata magana ce mai nisa ka je ka kallo masu bautan waɗansu duwatsu ko wasu katakaye ko wani abu kai ma ka iya zamowa mai bautar wani Allah ba ka sani ba domin ƙa'idar ina maimaita ta duk abinda ya ci karo da bautar Allah ka ajiye bautar Allah saboda shi to ka bauta ta mu wannan abin ko ka yadda ko baka yadda ba Allah shirin da Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fa alqiyahu fil azab shadid to shi wannan mai wannan sifofi ko kuma ana nufin wannan na ƙarshe wannan na ƙarshe ko kuma wanda duk ya hada wa'annan sifofi fa alqiyahu ku wurwura shi fil azabi shadid a cikin azaban nan wacce take ainihin mai tsanani Allah subhanahu wata'ala ka kare mu Allah ka tsare mu anan a cikin tafsiri yace wa qala qarinuhu ay al malakul muwakkal bihi mala'ikan da aka wakilta ga shi wancan bawa zai ce haza ma ladayya ai allazi ladayya wannan shine abin da yake tare da ni a tidin a halarce yace hadirun ganin a halarci. fa yaqulu lil malak to sai a fada mishi wannan mala'ika ace alqiya fi jahannama ai alqi au alqiyan mai tafsiri ya tafi akan cewa ko dai alqi din ana nufin alki ko ta zama biyu ko kuma alkiyan kamar yadda na ambata ta zama nunu tauki da alkhafifa fa umilat mu'amalat al-waqf sai ce wa qara'a husayn sai daga cikin masu wato ainihin a kira'o'i wanda duba daga cikin kira'a saba'iyya mutawatira haka ya karanta alƙiyan akwai kira'a shazza kira'a shazza sai a shahadi da ita amma ba za a karanta a cikin alƙur'ani wato a karanta a matsayin karatun ƙur'ani ba ba za a yi sallah da ita ba to amma dai akwai kira'a shazza an karanta alkiyan sai ce fa uku ne latin nunu alifan sai aka ibdalin nunan ya zama ainihin alif kulla kafarin ku wurga duk wani mai yawan ke ko kuma kafiri a nidin mai taurin kai lil haƙƙi wato mai yin taurin kai ga gaskiya mu'anin wanda yake kangararre manna'in lil khairi mai yawan hana alkhairi kazzakati kaman wanda yake hana zakka aw dukhul fil islam ko wanda yake hana a shiga addinin musulunci mu'tadin wanda yake mai tsallake iyaka shine zalim azzalimi Muridin mai shakku kuma mai saka shakku yace shakkun fi dinihi wanda yake da shakku a cikin addininsa allazi da alama Allah ilaha al wanda ya sanya wani abin bauta daban tare da Allah mai tafsiri yake cewa mubtada'un mana ma'ana shar wannan allazi suna ne mausul amma kuma ya kunshi ma'anar sharri to khabaruhu fa alqiyahu ma'ana shi jawabu shart ana saka fa'un ta hadu tare da shi kaman a ce man akramaka fa akrimhu to shine abin da medausini yake nufi anan da aka ce fa alqiyahu to shine khabar ku jefa shi fil azabi shadid a cikin azaba mai tsanani yace tafsiruhu mithl ma taqaddama to tamfirin fa alkiyahu daidai yake da abin da ya gabata sanda aka ce alkiya kuma shi ma tasmiya ne sai aka ce alkiya fi jahannama na kuma aka ce fa alkiyahu to yadda aka fassara wancan wannan shi ma ainihin shine tafsirin sa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa Thank you. قال لا تختصروا لدي وقد إليكم القول وما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ƙala ƙarinuhu, abokin haɗinsa sai ya ce, Rabbana, ya Ubangijinmu, ma aqzaituhu ba ni ne na halakar da shi na batar da shi ba ba haka lamarin yake ba walakin sai dai kana fi dalalin ba'id shi ya kasance a cikin bata manisanci kala Allah sai ce la taqtasimu ladayya kada ku yi musu a gabana kada wancan ya faɗa wancan ya faɗa wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar muku da bayanin narkotun a duniya alam ya ce kum nabi bayani ya riga ya zo saboda ka duk wani abu da ya kamata a faɗa a duniya an riga an faɗi shi ma yubaddaru qawlu ladai qawlu ladai saboda ka ba a canza magana a gabana magana a wani wuri za a canza ba dai a gabana ba wa ma ana bi zallamin lil abid kuma ni bai ba mai zabin tambayi bane ba Allahu akbar karinuhu wannan nabiyu ba shine karinuhu na farko ba wancan karinuhu na farko mala'ika ake nufi kamar yadda muka yi bayani shi kuma wannan karin ɗin to shine shedani da aka yi wa kowane ɗan adam haka da shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yana cewa duk wani ɗan adam da Allah ya halitta sai da aka gwamaita shi da wani shedani sahabin da ya ji haka ya ce wa anta ya rasulullah har kai ya ma'aikin Allah ya har ni sai dai Allah ya taimake ni ni nawa ya musulunta baya umarni na sai da alheri to wannan bayanin da aka yi mana wallahi gata aka yi mana ka san kuna tare don ka san zaman da za ka yi da shi don in ba a faɗa ma kana tare da shi ba to za ka ɗauka duk wani abu da kai yunkuri daidai ne to iyaka sun ma iyaka ina tare da shi kana tare da shi mu yana tare da shi to idan alkiyama ta tsaya ɗan adam mai mutu ne wa kana aksar insanu akthara tunda ya ji labari ai an kwarmata masa akwai wani karini da yake tare da shi a duniya to yanzu ya samu makama alkiyama na tsayawa to sai mutum ya je ba da hanzari gaban Allah Allah kaga wannan shedani da ka hada mu shi ya yaudare ni shi ya zamar da kafata mutum ya dunga sharhi yana zuba zatansa wannan dabarar da wannan daɗin bakin zai kai shi gaci to ai shi ma ba kurma ba ne ba bebe ba ne. yana da bakinsa bawa da bakinsa zai wahala tsayawa to bayan duk ya gama sharhi da bayani ya gama ƙarere. to shi ma sai ya samu ta faɗa kala ƙarinuhu sai shi wancan aljanin ɗanin abokin hadinsa sai ce rabbana ya ubangijinmu ma a tsagaituhu ba ni na halakar da shi ba ba ni na zamar da shi ba walakin sai dai yadda lamarin da sha'anin yake ka na fi balalin ba'id ya kasance ne a cikin bata mai nisa don Allah inda za a tambayi kowa a cikin masallacin nan ka san kayi sabo kaza ka laifi kaza don Allah akwai ran da ka ga wani shedan ya kamo hannunka ya dangwala hannunka akan wannan tsaron baka yi ba kana zuka sigari don Allah akwai wani aljani ko shedan da ya zo ya danne ka ya ya sa a bakin kai ce zuka baka da wannan hujja ba taba wannan ranar ba ka zo an kira sallah ka ki tashi ka je kai sallar jami'i don Allah ko wani shaidani da ya zo da sanda ya ce ka tashi in gani an yi haka babu kai ne shaidanin kanka kai ne ka ƙi yin alkhairin kai ne ka aikata sharri ba wani duk dabararsa da wayansa da zai ce akwai ran da ya ga shaidanin ido da ido ko dai za ka yi alherin yi ce ba za ka yi ba ko kuma ya ce kai sharri ka kiya ya danna kai ce sai kayi ba wanda zai ma Allah izina ba wanda zai ma Allah hujja da wannan shi sanya Allah ya bamu labari yadda za ta kaya ga yanzu duk abin da mutum zai ne yake cewa wallahi sharri dan ne haka ne kuma kowa yana da wannan bakin kowa na da wannan dabara ba kwaje su a social media ba ba kwajinsa a gidan rediyo an kama shi da laifi dumu-dumu wani ma ka samu kisan kai yanzu kai kai kaza wallahi sharri shedan ne shedan ya dauko makamin ya baka ya ce ka kashe shi shedan ya zo ya rike shi ya ce kashe shi to shi ma shedan din yana da baki kuma ya fi ka wayo Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr an kammala hisabi kowa ya ga inda zai tafi wasu na la'antar shedan wasu na to shi ma ba daidai ba ne wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr shedan zai faɗa lokacin da aka gama hukunci an gama komai sai ya tashi ce inna allaha lamma qul inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi Allah ya yi muku alkawari alkawarin gaskiya ya ce duk wanda ya bi shi akwai gidan rahama duk wanda ya kangare masa akwai azaba kuma ya ce za a mutu za a zo lahira wa wa'adtukum fa aka akalamtukum ni kuma ne muku alƙawari na saba na ce ku sha shagalin ku ba komai ashe ba haka bane ba wa ma kana li alaikum min sultani ba ni da wani ƙarfi na tursasawa kun taba gani na nazo na takume ku ba wanda bai ce illa an da autu kun fasa dabtun li ye kuwa na yi kuka amsa kuka taho na ce ina lalatattu kuka ce ga ku duk kuka taho haka ne ko ba haka bane ba abin da ya faru kenan wallahi yace ina lalatattu kan gararru ka ara ka yafa ka ce ga ka to bai da kai zai ka ce ga ka sai ce to fara ba Allah ya shirya illa an da autu kun fasa dabtun li saboda ka falata lumu ne, kada ku zarge ni wa lumu an fusa kun ku je ku zargi kawunanku ma annabi kun, yau ba zan iya agaza muku ba ba zan iya taimaka muku ba wa ma antum bi musrikhi kuma ni ma ba za ku iya taimaka mini ba inni kafartu bima asharaktumuni min qabl na riga na kafirce abin abinda kuke yi na tarayya da ni a duniya ba ni ba duk wannan abin da kuka jingina nema ma yanzu ta wata ishe to kaga duk abin da ka fake ka ce sharrin shedan sharrin shedan to zai karyata ka gaban Allah yace bai sa ka ba bai umarce ka ba ye kuwa yayi ta lalatattu kuma kai da kai lalatacce ne shi yasa ka amsa ka zo gunsa to kuma yanzu kai kuma a lokacin ka ce baka da laifi za mu taƙaita a nan bayanin yana da faɗi amma dai an nuna mun lokaci za mu tsaya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah babu wasu tambayoyi abinda nika so in ce kun sani daga ƙarshen tafsiri ma'ana wajen sha biyar zuwa goma kukan yawaita tambayoyi har su kasa amsuwa da yawa tambayoyin da suke zuwa ƙarshe ƙarshen azumi ba ya amsa ma kashi da kan uku Ba ya kamata duk wanda suke da tambayoyi su soma tun daga goman farko ana shiga ta tsakiya har zuwa ƙarshe kada su rinta bai mana mu kasa amsawa muna roƙon Allah ya ba mu ladar daidai ya gafarta mana kurakurai da muka yi ya ba mu lafiya da zama lafiya ya gafarta mu iyayenmu wanda suka rasu wanda suke rayu Allah sa mu cika da imani ya Allah ka ba marasa lafiya musulmi lafiya na gida da na asibiti ya Allah ka tashi kafaɗin yan uwa musulmi da basu da lafiya akwai tsohon sa'in dutse da girma a raja audu boyi wanda ba shi da lafiya ya samu paralysis yanzu zaka yana gida a kwance to yana roƙon addu'a yan uwa a yi masa addu'a Allah ya tashi kafaɗinsa Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi damuwarsa Allah ya yi damuwarsa Allah ya ba shi lafiya sauran yan uwa da ba su da lafiya Allah ka shika fadin su Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka zauna da kasar mu lafiya ya Allah ka kincinun da suke faruwa a kasar mu Allah ka maganta mana su ya Allah ka saita shugabancin kasan mu Allah ka inganta shugabancin kasan mu ya Allah ka taimaka mana da shugabanci na gaskiya da amana da gaskiya da ainihin nagarta Allah ka inganta shugabancin kasan mu ya Allah ka riko da hannayen shugabannin mu wanda suka daidai Allah ka ba su ikon ɗora akan daidai inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa ya Allah ka shirya mana wa'annan matasa namu Allah ka ci su shirya cikin zukatan matasan mu mazan su da matan su Allah ka shirya mana su Allah ka yatta mana su Allah ka cin su shirya a cikin zukatan su Allah ka hore musu abun yi Allah ka azurta su da nagarta Allah ka sa zamo farin ciki a wajen mu Allah ka shirya mana su mazan su da matan su wanda ke a karkace Allah ka feta mana su Allah ka gyara mana su Allah ka gyatta mana su ya Allah ka bi mu sanin bukatocin mu da alkhairi Allah ka biya mana Allah ka yaye mana kowace irin damuwa Amma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين